واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake jan kwanakin zuwa kuma cikin wannan wata na ramadan wata mai albarka muna roƙon allah ya datar da mu da duk alkhairan da ke cikin wannan wata laifuffukanmu allah ya yafe ma. allah ya karbi ayyukanmu ya sanya mana cikin mizanin ayyukan alkhairanmu da za mu amfana ranar alkiyama yau ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1446 wadda kuma ɗaya ga watan uku miladiya 2025 to insha Allahu yau za mu fara gabatar da dukkan darussanmu na tafsirin alkur'ani darasinmu na wannan masallaci namu mai albarka s19 za mu karanta suratul hujurat suratul hujurat waɗansu daga cikin malamai suna ce mata suratul akhlaq sura da take karantar da nagartattun ɗabi'u da ya kamata kowane musulmi mu'mini ya siffanta da su yana daga cikin manyan darussa da suratul hujurat take karantaswa shine ladubba musulmi mumini akwai yadda rayuwarsu ya kamata ta kasance akwai tsarin da ya kamata a ce an sami shi a kai mutum ba zai amsa sunan musulunci ya kuma ce ya yi imani sannan kuma ya ci gaba da rayuwa kara zube ba shi yasa za ka ji yadda a suran Allah ke ta maimaita ya ayyuhar na amanu ya ayyuhar na amanu ya ayyuhar na amanu yana daga cikin darussan da suratul hujurat take dauke da shi shine yadda musulmai da suka yi imani za su zama su ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala dole ka zama kana da ladabi kyakkyawar alaka tsakaninka da ubangijinka yana daga cikin darussan da suratul hujura take dauke da shi shine yadda musulmai za su zama masu ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan suratul hujurat ta ladabtar da musulmai yadda za su zama masu ladabi a tsakaninsu da junansu so za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran wanda suka yi imani yana cewa idan kuna tare da junanku ku dinga zolaya ko iskilin yan kar ku dinga jifan 'yan uwanku da sunaye marasa kyau idan a bayan idansu ne kar ku dinga munana musu zato kar ku dinga jibarsu sannan Allah ya kira mutane gaba ɗayansu ya ce ku sani dukkanku ba wani wadda yake da daraja ko fifiko a kan ɗan uwansa don ya fito daga wata ƙasa ko ya fito daga wani gari ko ya fito daga wata ƙabila ko ya fito daga wani family fitanka daga familinku ba zai iya ɗaga darajarka a kan wani musulmi ɗan uwanka kasantuwarka kai ɗan ƙasa kaza ne ko ɗan jiha kaza ne ko ɗan gari kaza ne ko ka fito daga ƙabila kaza ne wannan bai ƙara maka ƙimar da za ka ɗara ƙimar sauran mutane abin da ke daga darajar mutum ne addini da tsoron Allah sannan suratul hujurat ta yi magana akan abin da ya shafi ni'ima da Allah ya mana na addini wannan addini da Allah ya maka gamdakatar ka same ka a kan shi wallahi duk ni'imomin da za ka daga ido ka kalla a rayuwa ba ni'imar da ta kai shi wannan alaƙoƙi man sigir da kake gani muke sai mu je mu dawo wallahi in ba jin musulunci ba Allah kaɗai ya san da kana ina ne ina ina Allah kaɗai ya san me kake ci Allah kaɗai ya san me kake sha Allah kaɗai ya san wata irin rayuwa kake yi musulunci ne ba mu tsari saboda ka suratul hujurat sura ce madaniya tana ɗauke da hukunce-hukunce na shari'a da ya kamata dole mu ɗora rayuwarmu a kan tsarin shari'a wannan shi ne kaɗai hanyar da za mu bi mu samu tsira a duniyarmu mu samu tsira a lafiya musulmi da zai taɓa ƙima ba musulmi ba zai taɓa daraja ba dole har sai ya siffanta da addinin duk inda ka ajiye addini a gefe a rayuwarka to agun za ka samu koma baya ka samu a rayuwa muna roƙon Allah ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fahimtarsa da kuma aiki da shi Allah ya samu dace to arma sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليه الله من أوكتين سركيتي يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة أن سكي إيماني الله عبد الله بن مسعود يتي duk lokacin da ka ji wannan kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani yace ka nutsu ka ba da sauraronka domin karuwa ce wadda ba karuwa sama da ita ko dai wani abu da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka ubangiji zai hane ka ko kuma wani alkairin duniyarka da lahirarka ubangiji zai umurce ka ci. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi ay la tuqaddimu shay'an bayna yadayi Allahi wa rasulihi Allah ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku gabatar da wani abu gaba ga Allah da manzonsa kar ku ce Allah bai ce ba kar ku hukunta Allah bai hukunta ba kar ku gabatar da wani ra'ayi ko fahimta gaba ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suka ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ay la tataqaddamu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku sha gaban Allah kar ku sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ci gashin kanku a wajen hukunci ku ci gashin kanku a wajen ra'ayi ku ci gashin kanku a wajen gudanar da rayuwarku Allah ya ce kar ku gabaci Allah kar ku gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a cikin hadisi yana daga cikin sababi na saukan waɗannan ayoyi na farkon suratul hujurat waɗansu jama'a cikin kabilar banu tamim أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم cikin ƙabilar banu tamim mahaya suka zo akan ababen hawansu raƙumansu suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun samu annabi na tare da sahabban abin da ya kawo su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada musu shugaba a tsakaninsu faƙala abubakar sai abubakar siddiq ya ce ya rasulallah an mere alƙa'aƙa na ma'abadi ya ce Allah ka musu alƙa'aƙa ibn ma'abadi faƙala umar sai umar sai ya ce ya rasulallah an mere alƙa'aƙa habis ka musu aƙara ibn habis annabi na zaune na ce su dai waɗannan ƙabila waɗannan jama'a sun zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nada musu shugaba a tsakaninsu sayyidina abubakar sai ce ya manzon Allah ga wanda yafi kamata a nada sayyidina umar sai ce ga wanda yafi kamata a nada Allah sai saukar da wannan aya Allah yake ne kai wa za a nada ga manzon Allah a zaune ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi kar ku dinga gabatar da wani jawabi gaba ga Allah da manzonsa jama'a mun ji Allah shine mai hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai hukunci wato yana daga cikin abin da ya kamata ɗan uwa mu fahimta game da al'amarin addini kaga addinin musulunci addini ne da ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari aka gina shi akan kabi abin da aka tsara kabi abin da aka tsara inda mutanenmu da su fahimci addini ta wannan fiska wallahi da bidi'a ta bar kowane lungu da sako a cikin al'ummar musulmi shi addinin musulunci addini ne da aka gina shi akan kawai kabi an tsara shi an yi komai an cika shi bayi bukatar ra'ayin kowa bayi bukatar tunanin kowa abinda ake so kabi abinda ake so kabi abdullahi dan mas'ud yana cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu yace ku bi kar ku dinga kirkirowa kuna sawa a addini faqad kufitu an wadatar da ku akwai wahayi akwai alqur'ani akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinin musulunci in uwana masu albarka ka fahimci kai abinda ake so ka bi kabi abinda aka gina musulunci a kai bi kabi wa intu ɗi'uhu ta hata Allah ya ce sun maja alaka ala shari'atin minar amri من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله يتعو thumma ja'alnaka ala shari'ati min al'amri Allah yace sannan sai muka dora ka akan shari'a da muka tsara daga wajen mu Allah sai yace mishi fattabi'iha Allah yace annabi kabita wala tattabi hawa alladhina la ya'lamun karka bibi son zuciya na waɗanda ba su da ilimi thumma ja'alnaka ala shari'atin Allah ce mun ɗora ka ne akan doron wata shari'a Allah sai ce mishi fatta bi'iha kabita kan haka aka gina musulunci idan mutum na da wayewa na addini kuma ya fahimci addini akan haka wallahi babu dama a zo mishi da wani ƙirƙirarren abu a sa mishi a addini kuma ya karba addini bi ake yi bi ake yi kuma bari in gaya muku wani abu kaga musulunci ko annabawa da Allah ya aiko su Allah bai ba su lafifin su ma su kirkiri nasu su sa a addini yawa shi annabi da zai zo da shari'ar shi aka ma wahayin shari'ar shi ne aka ma shi ne manzon al'ummarsa shi kansa ba shi da lasisin da zai ɗauko nashi na cin gashin kansa ya saka a addini ya ce wa mutane abu kaza ya dace kawai ku yi ba zai yiwu ba dole sai yana daga cikin abin da aka shara'a jama'a mun fahimta Allah subhanahu ta'ala. yake ta wa’i za tutula alaihim ayatuna bayyanatin kwallon lazina la ya ruju na leƙwa an atibi ƙur'ani na bayyari ha za a ubaddil kulma ya kunu li an ubaddila hu min tilaƙwa inafi إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الله يتي إذن أكا كرنتا مسو آيوين بيننن قال الذين لا يرجون لقاءنا Allah ya ce waɗanda ba su fatar gamuwa da mu ba su tsoron azabar lahira ba su fatan rahamar Allah a ranar alkiyama sai su ce iti bi ƙur'anin gairi hada ka zo mana da wani Alkur'ani ba wannan ba wannan kan ba za mu yarda da shi ba don an soki ababen bautanmu a cikinsa an aibata ababen bautanmu a cikinsa iti bi ƙur'anin gairi haza aubar jilhu ko kuma a canza a ɗanyi gyare-gyare a cikinsa Allah ya ce ka ce musu ma ya kono ne an ubaddilahu min tilqa'i nafsi yace ka gaya musu ba zai yiwu ba na gyara Alƙur'ani ko na canza shi akan cin gashin kaina da kai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ma ya kono ne ba zai yiwu ba gare ni an ubaddilahu na canza wani abu ya muku daɗi ko bai muku daɗi ba min tilƙa'i nafsi akan cin gashin kaina in canza shi ba zai yi ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake bi sai abinda aka mun wahayinsa shi yasa zaka yi ta ganin su a Qur'ani in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abinda nake bi duk annabi ko manzo idan ya zo yakan gaya wa mutanensa ni ma fa abinda aka min wahayi nake a wani ku sai ka ji innama attabi'u ma yuha ilayya iyakar abinda nake bi shine abinda aka mun wahayinsa idan manzo zai ce zai bi ne abinda Allah ya shar'anta gare shi to ina wani ya zo da wani abu da ba Allah ne shar'anta shi kul Allah ce ka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min na nafsi ba zai yiwu gare ni ba na canza Alƙur'ani, ko na zo da wani ƙur'ani, ko yi gyara a qur'ani min talqa'i nafsi akan cin gashin kaina da kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya iyakar abin da nake bi shine abin da aka mun wahayinsa gare ni wannan shine abin da kowane manzo yake ambata wa mutane kuma ka dubi kamar yadda muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yace kazzabat qaumu nuhin al-mursalin suratul shu'ara kazzabana nuhin al-mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذا قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني إني لكم رسول أمين شما أن جهود يسي فاتقوا الله وأطيعون كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين نعم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم لكم رسول أمين إني لكم رسول شيما سيتي الله وأطيعون كذب قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذا قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين لكم رسول شيما فاتقوا الله وأطيعون الله وأطيعون كذب أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين شما يتفسق الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون مسألة المسلمين مسألة تبي إن ذاك بك بي إن براك بك تبي amma baka da lasisi na shigo da wani abu cikin addini matsala ce ya kabi kabi kabi Allah ya ce in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce in kuntum tuhibbunallaha in har da gaske kuna son Allah fattabi'uni kubini magana ce ta kawai shari'ar tana aji kawai kabi na'am shari'ar tana tsare addinin cikakken addini ne bayi da tawaya yaya da a shiga bayan gida yana nan yaya da a fita a bayan gida yana nan in an shiga bayan gida yaya da a tsuguna yana nan in za a yi tsarki yaya za a yi yana nan in za a shiga masallaci yaya za a yi yana nan in an shiga mai da a fara yi yana nan in za a in an zo komai yana nan abinda ake bukata kawai kabi abinda ake bukata matsalar addini matsala ce ta kabi abinda aka shar'anta maka ta kabi abinda aka shar'anta maka idan mutum ya fahimci wannan zai gane matsalar bidi'a a cikin addini har kafirai da suka kafirce ma Allah na daga cikin jigon abinda ya kai su zuwa ga kafirci shine kirkiran abu a jingina ma Allah kirkiran abu a jingina ma Allah Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون Allah yake wai idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata alfasha wata katobara sai su ce wajadana alaiha aba'an kalu sai su ce wajadana alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne haka suke yi mun samu iyayenmu ne akan haka wallahu amarna haka kaji inda matsalanta su. suka ce kuma Allah ne ya umurce mu suka ce Allah ne ya umarci kul Allah ya ce ka gaya musu inna Allah la amuru bil fasha Allah baya umarni da alfasha sai Allah ya ce ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun yanzu kwa dinga faɗin magana ku ƙirƙiri magana ku jingina ma Allah abinda ba ku da ilimi akai za ku dinga ƙirƙirar magana kuna jingina ta zuwa ga Allah da ma kun tsaya akan wajadana alaiha aba ana iyayenmu muka samu akai kaga gargajiya zalla amma cewa wallahu amarana biha Allah shine ya umurce mu da ita Allah ya ce ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umurni da alfasha ataquluna allahi ma la ta'lamun yanzu kwa dinga kirkiran magana kuna jingina ma Allah abinda ba ku da ilimi akai sun ina jin suratul ma'ida ne ma ja'ala min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil ولكن الذين كفروا akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham wannan taguwar raƙumar idan ta haifi kamar 'ya'ya biyar to sai a ce to daga kan biyar ɗin nan yanzu an haramta ko wani abu ya faru za a yanka ta mata ba za su ci naman ba maza ne kawai za su ci nononta kuma idan an tatsi nonon kuma na gumaka ne ita kuma raƙuma kaza idan ta yi kaza ta kaza ne ita kuma kaza in ta yi kaza ta kaza ne duka suka ce Allah ne ya tsara a haka Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin Allah ya ce ƙarya ne ba wata wasila ba wata bahira ba wata sa'iba ba wata wasila ba wani ham da wai Allah ya tsara waɗannan abubuwan a kansu kawai in za a zalunci jama'a ana hana su cin nama za a zalunce su ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin allazina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba Allah ce kafirai dai suna kirkiran ƙarya ma Allah su kirkiri ƙarya su jingina ma Allah wa aktharuhum la ya'qilun Allah ce mafi yawan su ba su da hankali to shi yasa Allah sai yayi kashe wala taqulu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب haza halalun wa haza haramun Allah ce karku kuskura ku faɗa bisa abinda bakinku harasanku harsunanku suke faɗa na ƙarerayi karka dinga shatan magana Allah ce ka dinga cewa abu kaza ya halatta abu kaza haramun wala taqulu lima tasbu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram Allah ce kar ku kuskura ku dinga faɗi kuna jingina ma Allah saboda abinda harsunanku suke faɗa na karerai ku dinga cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne litaftaru ala Allah al don ku kirkiri kariya ku jingina ma Allah innal ladina yaftaruna ala Allah al wadanda suke kirkiran kariya suna jingina ma Allah la yuflihun Allah ce ba su rabauta har abada idan abu halal ne Allah ne mai cewa halal ne Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai cewa halal idan abu haram ne Allah da manzonsa ne masu haramtawa durrikan malami bai isa ya haramta abu ko ya halatta abu ba sai in Allah da manzonsa sun halatta ko sun haramta wata rana Ali bin Hatim lokacin bai musulunta ba ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba cross ɗinsa a wuyan yana isowa sai ya yi kicibis annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin wata aya a suratu tauba ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون أتكين آية الله يتيتوا اتكذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يهود ونصارى سرق إمالمنسو دما سبوتنسو وبنين جدي كما باين الله والمسيح ابن مريم سرق المسيح danna na maryama a matsayin ubangiji koma bayan Allah annabi na bayanin wannan aya adi hatin hatim sai ya ji ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yahudu da nasara sun riƙi malamansu fada fadansu da masu bautansu ababen bauta koma bayan Allah sun riƙi almasihu a matsayin abin bauta koma bayan Allah kultu lahu adi yace yana ce ma annabi inna lasna na abudukum yace ma annabi ba ma bauta musu yanzu kan ba gashi kekkirkeke na wajen ba yace ma annabi ba ma bauta musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma wa yuhilluna ma harramahu Allah fatuhillunahu annabi yace to bari in tambaye ka alaysa yuharrimuna ma ahallallahu tuharrimunahu ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta muku sai ku biye musu kuma ku haramta wa yuhilluna ma harrama Allah kuma ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta muku fatuhillunahu ku bi su kuma ku halatta qultu bala yace ma annabi wannan kan muna yi annabi yace fa tilka ibadatu ai bautan kenan annabi ya ce ai bautan kenan ai mai haramtawa mai halattawa Allah ne kawai saboda idan wani zai halatta ko zai haramta ka bi shi ai ka bauta mishi an gama bauta saboda ka ba wadda yake da wannan damar na ya hukunta wani abu ko kiyasi da kaga ake yi ai waɗansu ƙa'idodi ake amfani da su idan aka kalli giya da haɗarinta da tambelanta da rikicin da take haɗawa sai a kalli wiwi sai a kalli ƙwaya sai a kalli hodar iblis idan aka ga irin waɗannan illoli da suke cikinta to sai a ciro hukuncin hukuncinta sai a ɗora musu yanzu kaga hukuncin da aka ɗora musu ai hukuncin Allah ne tun da abin da Allah ya hukunta ne a nan aka ɗauko aka ɗora shi anan ba malami ne zai kalli wiwin shi ya yi hukuncin kansa da kansa gama muna fahimta? so duk wannan suna rufe ƙofa na a shigo da wani abu a cikin addini shi yasa da Allah ya zo yake magana akan mala'iku wa qalu takaza ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun walada subhana bal ibadun mukramun To لا يسبقونه بالقول وهم يعملون Allah ya ce wa ƙadu suka zan rahamanu da kafirai suka ce Allah ya riƙi ɗa yana da ɗa subhana Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah. Bal ibadun mukramun Allah ce bari su waɗannan mala'iku da kuke dingina su ma Allah bayin Allah ne masu daraja wadda aka ɗaukaka darajarsu Allah sai yace la yasbiqunahu bil qawli ba su gabatan Allah da wani furuci ba su gabatan Allah da wani aiki wa hum bi amrihi ya'malun kawai umurnin Allah suke aiki da shi in yace su yi su yi in yace su bari su bari to haka ake son mu'mini haka ake son mu'mini Abunda Allah ya shar'anta mishi ya wadace shi abinda Allah ya shar'anta mishi ya wadace shi bai da bukatar ƙari kuma wannan bi da ake cewa mu bi mu bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga wani misali al-imam al-bukhari ya fidda hadisi hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna masali wa masalu ma ba'athani Allah bi annabi yace misali na da misalin abin da aka aiko ni da shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba mu misalinsa a tsakaninmu abin da aka aiko shi da shi ba alkur'ani da sunna ba to zai ba mu misalin alkur'ani da sunna da aka aiko shi da shi zuwa gare mu annabi ya ce inna masali a wata riwaya innama masali wa masalu ma ba asali Allah bihi iyakar misali na da misalin abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku ka masali rajulin ata qauma annabi yace kamar misalin wani mutum ne da ya zo wa mutanen dama akwai ɗarɗar akwai yiwuwar ɓarkewan yaƙi tsakanin mutanen garinsu da kuma wata alƙarya waccar alƙaryar tana da ƙarfi matuƙa da za ta iya rugurugu da alƙaryar to sai ya tsinkayi abokan gaba annabi ya ce to misali na na abin da na zo muku da shi da misalin wahayi da Allah ya bani kamar sali rajulin kamar misalin wani mutum ata kauman a wata riwaya ata kaumahu ya zo wa mutane kala sai ya ce ya kaum ya ku mutane na inni ra'aitul jaysha bi ya yace rundunar abokan gaban nan na ganta da idan dunana dinnan guda biyu na gansu na gansu wa inni anan nazirul uryan kuma yace musu ni ne mai gargadin da ba ƙarya a ciki annazirul uryan idan mutum na so ya isar da wani saƙo, to yakan cire rigansa sai ya ɗaga ya nuna jama'arsa saboda su gane fa al'amari yayi al'amari ko kai ne yanzu ina karatu nan zan yi wani jawabi ka na cire riga ka aika san da gaske jama'a mun fahimta to shine annabirul uriyan sai ce musu wa inna ma ana annabirul uriyan ni ne annabirul uriyan mai gargadi wadda ba ƙarya ko kokonto a gargadin annabi sai ce fa afa ahu ta'ifatun min qaumi sai wata yanki daga cikin wani mutanensa wannan jama'arsa na garinsa da ya gargadan sai suka mai da fa'adalaju farkon dare sai suka sulale fantsalaku ala mahalihim suka tafi lami lafiya a kwanciyar hankali jama'a ne kuna fahimtar misali da ya zo ya gaya wa mutanensa cewa ya ga abokan gaban nan suna dab da kawo farmaki ya ce to sai aka samu wani yanki daga cikin mutanen sai suka gaskata dare na shiga suka sulale suka bar gani fantsalaku ala mahalihim suka tafi annatse fannajau suka tsira wa kazzabat ta'ifatun minhum annabi ya ce aka samu wani kiso kare ka suka ce kai wannan labari fa asbahu makanahum sai suka wayi gari suka kwana a nan gidajensu inda aka ankarar da su fasabbahahumul jaysh annabi yace sai waccan rundunan ta kawo harin asuba suka yi safako suka yi asuba a cikin mummunan hari fa ahlakahum suka zo suka halaka su wajtahum suka daidaita su annabi sai yake fa zalika masalu man afa'ani annabi yake to wancan na farkon da suka gudu shine misalin wadda suka minni da'a in na ce su zauna su zauna in manzala ce ka tsuguna ka tsuguna jifa ne yake zuwa in yi ce ka bi bakdo ka bi bakdo ka domin shi ana mai wahayi fazalika masalu man aba'ani yace to waɗancan na farko da suka tsira su ne misalin wadda suka mun da'a fattaba'a ma ji ita bihi suka bi abin da na zo shi wa masalu man asani wa kazzaba bima ji'tu bihi min alhaq na nabiyun kuma wadda abokan gaba suka cin musu su ne misalin waɗannan da suka ƙaryata ni suka ibin abin da na zo da shi na gaskiya idan ka gane wannan misali ashe za ka gane ba aiki shari'a take bayarwa ba in ta ce aiko a bari tseratar da kai ake so sau daga misalin annabi sallama da misalin wahayin da aka mishi annabi ya ce kawai a ce ne ka yi nan karka yi nan ka yi nan karka yi nan saboda ka tsira duk abin da aka shar'anta nan ba an shar'anta ba ne don a baka wani aiki jama'a muna fahimta to Allah sai ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabatar da wani furuci ko aiki gaba ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na daya na daidai da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyakum wa mudasatil umar. annabi yace ka shedinku da kagaggun abubuwa a addini fa inna kullu mudasatin bid'a duk wani kagaggen abu da za a shigo da shi addini bid'a ne wa kulla bid'atin balala, kowace bid'a kuma ɓata ce wa kulla balalatin finnar kuma kowace bata makomanta saboda karkar Eh, wani ya zo ya rikita maka kwalwa da misalsalu na shirme kasan ita bidi'a dama abinda ake kama kwakwalwar mutum da bidi'a shine misalsalu na hankali to amma hankalin aina rashin hankali idan manzon Allah zai ce ayi kudu wani ya zo ya maka misali ya ce ka yi arewa kuma ka yi arewa ai hankalinka bai zama hankali ba shi yasa sayyidina ali yake cewa idan da addini da ra'ayi ake yi shafan kufi da ƙasa za a shafa ba sama ba haka ne ko haka shi kufi in kana tafiya da shi ai kana taka kai ƙasa ne to amma idan ka zo za ka yi alwala saman kufin da ka shafa ba ƙasa inda ake taka ƙasa ba yace inda da ra'ayi ake yi da ƙasan ya kamata a goge tunda nan ne yake taka dotti amma sai aka ce a shafi sama to musulunci al-istislam ni ka wuya ne saranda ne idan Allah ya ce ga yadda za a yi kawai haka da, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ai kawai haka da. ai saboda haka idan mutum yazo yana bid'a aka ce mishi ba kyau sai ce to abu kazan ne ba kyau ai komai da gurbin ko al'amarin addini ne komai akwai inda ake sa shi kamar a dama a zuba gishiri in kai magana ta to shan gishirin haramun ne a ba haramun ba ne amma dai kunun ba zai shawo ba idan aka yi kabbaran harama akwai abin da ake karantawa ka zo inda za a karanta fatiha ka ce za ka yi tasbihi abu? in an ma magana sai ka ce to tasbihin ne ba kyau a yana da kyau amma gun dai ba gun ba ne idan aka yi ruku'u abin da ake faɗa daban da abin da ake faɗa a sujuda inda za ka ɗauko na sujuda ka yi a ruku'u na ruku'u ka yi a sujuda sai a ce ka yi ba daidai ba to sai a ce subhana rabbiyal a'la ne ba kyau ko subhana rabbiyal azim ne ba kyau suna da kyau kawai baka yi su a inda suka dace ba jama'a mun fahimta to idan kai kuma baka fahimci sharrin bid'a ba sai ka dinga duba abun mun fahimta ba tare da lura da yadda shari'a ta tsara shi a inda shari'a ta ajiye shi ba yanzu mun yi sallan asuba raka'a biyu in mun yi raka'a hudu Allah zai karba to amma ai karawa muka yi jama'a mun fahimta to amma shi biyu yake so saboda ka Allah in yace kai tafiya in kai gudu ba zai biya ka ba zai biya ba in yace kai sauri in kai gudu ba zai biya ba in yace kai gudu in kai tafiya shi abin da yake so kamai biyayya in yace ka zauna ka zauna in yace ka tsuguna in ka zauna ka yi laifi haka ake addini kawai abinda shari'a ta zo da shi shi ne ba abinda kwakwalwarka ko tunaninka ko na waninka ya zo da shi ba Allah sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne Allah mai ilimi Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu fara ana sai kuma gobe ne Allah kai sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk